A shekara ta dubu biyu da goma sha shida ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na musamman da ta yi wa lakabi da Anko Borowa, wadda a ƙarƙashinsa ta ƙudiri a niyyar bunƙasa noman alkama da shinkafa a ƙasar. Akan ya biyo bayan matakin da hukumomin na Najeriya suka ɗauka ne na hana shigar da shinkafa ƙasar daga ƙasashen ƙetare. Babban bankin Najeriya CBN shi ke ɗaukar nauyin samar da kuɗaɗe da kayayyakin aiki domin tallafawa manoman. inda ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe biliyoyin naira wajen aiwatar da wannan shiri na an kobarowa. To sai dai manoman alkama a Najeriya na kokawa kan yadda suka ce bankin na CBN da sauran masu ruwa da tsaki sun mayar da su saniyar ware wajen aiwatar da wannan shiri na an kobarwa duk da su ga sha'anin samar da abinci a ƙasa. Alhaji Salim Sale shine shugaban kungiyar manoma alkama ta Najeriya. Su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalinsu gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi. Sai daga baya ne aka waiwayo alkamar yanzu haka zancen da nake maka bana mun tura mutane dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai da suke niyya za su noma alkama a bana amma a zancen da nake maka a yanzu abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa hale mana mai noma alkama da su mutum dubu ashirin da biyar da wani abu ne su sauran me dalilin da ya sa ba a ɗauke su ba a sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yanda ake cin shinkafa a najeriya sai ce ma an fi cin kayan alkama a najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban akwai garin fulawa wanda ake yin burodi ake yin spaghetti ake makaroni su biskit ɗin nan su alewan nan da waye duk da fulawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkagi dubulan cincin ga sunan iri-iri da gurasa to an ka kula sai ka ga kisan gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama a nasu bangaren manoman shinkafa sun ce sun ɗaura ɗamara domin tunkara aikin noman shinkafar rani Alhaji Ado Alasan ya kasai da ke zaman sakataren kungiyar manoma shinkafa ta ƙasa reshen jihar Kano ya ce shirin gwamnati na Anko Barowa na haifar da alfanu sosai a gare su duk kuwa da kalubalen da suka fuskanta a baya. ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani kuma in Allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba mun gama tattara sunayen gaba ɗaya za mu mika su ga babban bankin Najeriya za a tace kuma a cikin watan sha biyu ɗin nan duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi za kuma yi kokarin a ga an ba su kafin karshen watan farko na shekara january kenan sabon shekara duk manomin da zai noman rani in ka ba shi kaya a watan farko na shekara na sabon shekara a gaskiya ka ba shi kaya akan lokaci da gaske babban bankin ƙasa ya zagaya dukkan wato ƙungiyoyin da suka yi cikin wannan an kabura program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da ɗa'a wajen biyan bashi guda biyar wacan guda goma can guda ashirin can aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnan babban banki cewa sun yi rawa gani sun biya bashin da ake bin su dan dai a ci gaba da nuna wa mutane cewa biyan bashi yana da mahimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske tuni ne masu kula da al'amura a fagen aikin noma a Najeriya kenana ta bukatar baiwa bangaren noma kulawa da ta dace kafin kasar ta cimma burinta na wadata al'ummarta da abinci ba tare da tallafi daga ketare ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria